Laifi ƙarfin talaka babi na sha ɗaya bismillahir rahmanir rahim umar na isa ya yi fakin ɗin motarsa a ƙofar gate sannan ya shiga nazari yadda zai shiga dabara ce ta faɗo masa ya yi saurin ɗauko wayarsa ya shiga kiran hajiya rahina sai da ta kusa tsinkewa sannan ta ɗaga umar cikin jarumta tare da addu'ar allah ya sa ta amince ya ce hajjaji ya hanya hajiya rahina ta lumshe idanuwa sai kuma ta buɗe tamkar wacce take ganin sa ta fara magana haba mai umar tunda na taho ban ga kiran ka ba ko ɗaya sai yanzu umar sosai abin ya bashi mamaki jin irin sunan da ta kira shi da shi sai dai da ya tuna hajiya rahina ta wuce hakan shi yasa ya share ya fara magana I'm sorry hajjaji wallahi kin san wannan aikin yayi yawa ban samu lokaci amma ki yi haƙuri Hajiya Rahina ta ce na haƙura ai Ba ka laifi, ko da kayi yi, ba na iya fushi da kai. Umar ya ce godiya nake Hajjaju. Dama wata alfarma nake maima. Hajiya Rahina ta ce faɗi ko me kake so, zan yi maka shi. Umar ya ce, ina so in je domin yin magana da Haidar, saboda ɗazu a kamfani wasu baƙi sun zo akan wani contract da za su yi a tsakaninsu. To a gaskiya ban fahimci abun ba, don a ƙarshe ma sai cewa na yi, kaina na ciwo, zan gan su gobe. Zan gan su gobe, shi ya sa na zo, ko zan samu masaniya a kan hakan. Hajiya Rahina ta ce, Ka je ka gwada, amma wannan miskilin ba na jin za ka samu wani abu daga wajensa. Umar ya ce, Ki bani damar yin hakan da mu gani, ko za mu dace. Hajiya Rahina ta ce, Na baka, ka je zan kira su rumfa in shaida musu zuwan zuwanka yanzu. Umar cikin murna har da wani tsalle da ya yi, sai kuma ya saita kansa ya ce, Shikenan Hajjaju, ina godiya, Allah ya sa mu yi nasara. Hajiya Rahina ta masa da amin ta kashe wayar saboda wani alhaji da yake mata takulkuli. Umar sai da ya yi minti biyar a tsaye sannan ya fara buga get ɗin gidan. Rumfa ne ya zo ya buɗe masa don har ta sanar da su. Bayan ya shiga suka gaisa da su rumfa, ya nufi ɗakin da Haidar ke ciki. Yana shiga ya samu Haidar zaune yana kallon wata takarda wacce ta yi masa kama da wacce ya bashi. Sallama ya yi masa, Haidar ya amsa yana kafa Umar da idanuwa. Umar ya ƙaraso wajen Haidar, ya ga tarin abinci a gabansa wanda ake kawo masa baya ce. Zama ya yi, sai kuwa ya ga ashe takardar da ya kawo masa ita ce yake dubawa. Bayan sun gaisa Umar ya kalli Haidar. Sannan ya ce abokina kafin na fara cewa komai, ina so ka yarda da ni kamar yadda na faɗa maka tun farko a cikin wasiƙar nan. Haidar wata natsuwa ta zo masa don sai yanzu ya ga tsantsar kamarsa da Umar. tamkar 'yan biyu. Dumar Umar yayi sannan ya ce na amince da kai, saboda na san ba za ka cutar da ni ba. Umar ya fara magana da cewa, a yanzu ba mu da isasshen lokaci da zan baka labari na. Amma dai ba ni da kowa a duniya, daga ta sai ƙanwata Amira. Ina so ka sani, ni ne gatan su. da ni suka dogara, don wannan aikin ma da nake a yanzu. Na musu karyar cewa a wani wajen shafin nake aiki, saboda hankalin ta ya kwanta. Haidar, Tabbas zuciyar Hajiya Rahina babu ɗigon imani kuma na san za ta iya aikata komai don ganin ta kwashe dukiyar mahaifinka. Ina so nan da kwana biyu zan zo gidan nan, kai kuma za ka fita a matsayin ni. Duk abin da za ka yi ka yi, in ka fita ka nuna wa Hajiya Rahina tabbas ba kai ba ne ni ne. Ni kuma zan zauna a nan a matsayinka har lokacin da zan bukata. Ni ma ban yi karatu mai zurfi ba, kuma hakan na ga zai iya janyo wa mahaifinka babbar asara a cikin kamfani. Ban san komai akan aikinka ba. Sai dai na je na dawo gida, shi yasa nake so na taimake ka. Don ka ci gaba da tsare dukiyar mahaifinka. Sai dai don Allah, in ka fita, ka dinga zuwa kana duba min innata da kuma ƙanwata. Kana ba su kulawa kamar yadda nake musu. Kuma in har ka je, ya zama ka toshe duk wata kofa da innata za ta gane ba ni ne kai ba. Sai kuma zan taho da waya don in dinga sanin halin da ake ciki. Haidar hawaye na zubo masa akan fuskarsa ya ce, Na gode sosai, kuma in sha Allah zan yi duk yadda ka ce, kar ka damu. Jin motsin tahowar rumfa ya sa Umar ya shiga cewa Haidar, in har ba za ka faɗa ba, ai ba asara ta ba ce, asarar kamfanin mahaifinka ce. Haidar ya canza fuska ya koma yadda yake, in su rumfa sun zo kawo masa abinci. Na rumfa ya kalli Umar ya ce, Gai, ka fito ka tafi, don za mu fita kuma kulle sa za mu yi. Umar ya miƙe yana cewa, Dama ni ma na gama, za ku iya kulle sama sai wani lokacin. Amma da ka dinga cin abinci ko don gujewa kamuwa da cutar yunwa. Haidar ya kalli Umar, shi ma ɗin shi yake kallo. Shi ma ɗin shi yake kallo, tare da jaddada masa ya dinga cin abinci don kar ya fito da rama su gane. Umar yana fitowa ya shiga mota kai tsaye gidan gidansa Haidar ya wuce. Sai kiran sallan magariba ake, suna na fara gabatar da birthday fati. Tuni wajen ya cika da 'ya'yan masu kuɗi da kuma hannu da shuɗi da kuma masu mulki kowanne a wajen jin kansa yake sai karyar wayoyi da sutura kawai ke tashi Umar yana isa gidan ya samu babban falo babu kowa da sauri ya shige kwarinda ɗinsa yana shiga ya faɗa tailet don yin wanka bai san me yasa yake jin sa a nishaɗi ba ko don zai fito da haidar ya dawo da rayuwarsa oho haka dai ya shirya tsaf cikin wani yadi mai tsada wanda ya gani a cikin kayan haidar kana ganin yadin ka san mai tsada ne don ɗinkin da aka yi masa ma abin kallo ne ya ɗauki wani agogo ya sa sannan ya janyo akwatin hajiya rahina da ta yi masa na takalmi ya zaɓi wani mai kyau ya sa sannan ya fesa turare ya fito yana zuwa babban falo suka yi karo da suri murmushi ta sakar masa tana cewa wow ga yadda ka yi kyau kuwa ya haidar shi ma murmushin ya yi mata yana cewa na gode ma ƙanwar suri ta turo baki tana cewa yaushe muka fara haka da kai diya Umar ganin za ta ja shi da hira ya sa ya yi mata wayo da cewa Sorry my love, ina zuwa, kar ki yi bacci ki jira ni. Yau da labari. Da sauri ya fice, Suri ta bi bayansa da kallo tana murmushin jin daɗi. Wata tsaleliyar mota Umar ya hau. Dan yau yana so ya ɗana yadda masu kuɗin nan suke morewa shi ma. Yana shiga zai ja, sai ga kiran Husna ya shigo. Ɗagawa ya yi yana cewa, kina ina yanzu? Husna cikin jin daɗi ta ce ina ƙofar gida jikin motata. Sai jiranka nake kowa ya tafi ya bar ni. Umar ya ce ba ni minti biyar gani nan. Ya kashe wayar tare da jan motar ya bar cikin gida. Husna na tsaye ta yi kwalliya sosai sai murmushi take. Ta ga wata motar haɗaɗɗiya ta yi fakin kusa da ita. Ɗauke kanta ta yi don ta ɗauka a cikin mutanen Nur ne. Ganin Umar ya fito daga ciki ba ƙaramin daskarewa Husna ta yi ba. Umar tamkar ba shi ba shi ba cikin shiga ta alfarma tamkar dama shi ɗin ɗan masu kuɗi ne yana karasowa ya ce in kin gama kallon nawa sai ki zo mu tafi ko dariya husna ta sa tana cewa ya umar wallahi gani nayi kayi kyau tamkar ba kai ba gaskiya wannan ogan naka yana gatan taka da yawa umar yayi murmushi yana cewa ke dai bari kanwata kuma kin san yana dawowa shikenan zan dawo umar dina da kika sani husna ta ce insha Allah kai ma zaka zama shi ko in ce ma sai ka fi shi da yardar Allah haka ta bawa mai gadin gidan siki ɗin motarta ta ce ya shigar mata da ita ciki ita kuma ta shiga ta Umar suka nufi wajen baje fatin na Nur ɗin waje tuni ya cika sai mai baje ce kawai kake hangowa tana zaune akan wata kujera ta alfarma banda kiɗa babu abin da ke tashi a wajen Nur kuwa sai murmushi take tana baza idanuwa don hango shigarwar huzuna. ai kuwa sai ga Huzna da Umar sun shigo a kallo ɗaya za musu kaji kana kana son kai ta kallon sa har abada saboda haduwar da suka yi nan DJ ya shiga kirari ga kanwar mai birthday ta iso da nata gwanin Nur ko da ta ga irin kwalliyar da Umar yayi take ta rude tare da jin wani kishin Husna a ranta samun waje suka yi suka zauna Umar yana duban Husna cikin magana kamar rada yace wai Husna dama yayarki ce take birthday shine baki sanar da ni ba Husna ta shagwa fuska tana cewa na san in na faɗa maka ba zuwa za ka yi ba tunda ba shiri kuke da kai da ita ba Umar ya yi murmushi sannan ya ce ina na da ita ai ke zan roƙa ko da kuwa zata ta wulaƙanta ni zan jure Nur da ke hango su duk sai take jin wani iri tuni ta miƙe ta nufo wajensu tana ƙarasowa Husna ta shiga murmushi tana cewa kin yi kyau sosai antinur Nur Nur ta ce thanks yanzu zan yanka kek ina so ki gaya wa baƙon naki don Allah zai tana taya ni yankawa saboda wanda zai yanka min bai iso ba kuma lokaci na tafiya duk maganar da Nur ke yi Umar na jin ta amma sai ya basar tamkar bai san tana yi ba haka ya maida ta Husna ta ce kenan ba damuwa sai ki fito zai karaso Nur ta juya ta koma cikin takunta na isa har wajen kujerarta Husna ta kalli Umar ta ce yaya na ka ji bukatar antina amma sai nake ganin kamar bata gane kai ne ba Umar ya yi wani murmushi sannan ya ce bata gane ni ba amma na san tabbas da ta gane ni ba za ta nemi na zo wajen nan ba bare har ta gayyace ni yanka kek jin an kira sunan nur akan ta fito za a siyi kek kafin a yanka yasa ta fito ai kuwa nan aka bada shelar a siyi kek din ta miliyan biyar da makullin motar ta miliyan goma sha biyar ihu aka saka a wajen nur sai murmushi take don wannan aikin ɗan shugaban ƙasar Ghana ne nan aka yi ta siyan kek kowa yana faɗin irin kuɗin da zai siya Ana gamawa aka fara shirin yanka kek. Nan Nur ta kallo wajen da su Husna suke. tun Umar ya gama shiryawa tsaf. Dan yau sai Husna ta gane talakan da ta raina kuma take kirari a kullum ta fi ƙarfin talaka. To gashi yanzu shine a matsayin wanda ta fifita akan ya yanka mata kek ya sa mata a baki. Yana ƙarasowa ya kalle ta yana murmushi kafin ya ce wa DJ ya bashi sifika. Magana ya fara da cewa Nur kenan inkiya kuma kin fi ƙarfin talaka lallai yau an gasgata ashe ƙarya kike baki fi ƙarfin talaka ba domin yau ga ki a tsaye a gaban talaka har kina nema ya yanka miki kek ya sa miki a baki Nur a tsorata ta kalli Umar kawai dai a ce wannan banzan talakan Husna ta zo mata da shi Umar ya yi murmushi sannan ya ce kina mamaki ko to ni ne dai wanda kike zagi tare da furta masa kalmar talaka to gashi kuma kin zaɓe ni a cikin dubban masu kuɗi kan na yanka miki kek wata zufa ce ta shiga karyowa saboda gaba ɗaya wajen ita ake kallo Umar ya ce ina kin shirya cin kek daga hannun banzan talaka bismillah a yanka miƙa wa DJ speaker yayi yana matsowa kusa da kek ɗin tare da yin wani shi'umin murmushi yana taho in baki kici daga hannun talaka ai take nau ta sulale ƙasa a sume don tsabar kaɗuwa Umar ko kallon Nur bai yi ba, ya sa kai ya bar wajen abinsa, Husna kusan ta fi kowa ruɗewa a wajen, saboda ta san ta shiga uku in Nur ta farka. Da gudun ta nufi wajen da Nur ɗin take a shimfiɗe tamkar gawa. Da taimakon Jidda da Ziko suka saka Nur a motar suka nufi da ita gida. Umar yana cikin mota yana driving zuciyarsa wasai. Ko kaɗan bai ji yana da na sanin abin da ya yi wa Nur ba. Duba da yadda take taka mutane ita ma. Ko da ya ƙarasa gidan samun kansa ya yi da zama cikin motar Ya shiga nazarin yadda zai fito da haidar tabbas a wannan lokacin ya san in har ya wuce wannan kwana biyun bai fitar da shi ba in hajiya rahina ta dawo shirinsa ya rushe sannan kwata-kwata baya jin har su gama buga wannan gem ɗin innarsa ta sani haka ya yi ta nazari har ya shiga harabar gidan sannan ya yi fakin ya fito don yana so ya je gida yau ya kwana gudun kar su innarsa su fuskanci tozarci daga wajen nur ɗin tunda har ya san wannan abin da ya yi mata Dole za su je neman sa har gida. A can asibiti kuwa, tuni likitoci suka zagaye Nur, abinka da harkar Naira. Tuni labari ya je kunnen Alhaji Sharif, mahaifin Nur, wanda tuni ya iso cikin asibitin, shi da Hajiya Lubabatu. Ba a ɗauki lokaci mai tsayi ba, Nur ta farko daga doguwar suman da ta yi. Alhaji Sharif da sauri ya ƙaraso jikin gadon ganin Nur ta buɗe idonta. Nur tuni ta fahimci inda take, sannan komai da ya faru ya fara dawo mata cikin kanta. Dama wannan talakan shine wanda take haɗuwa da shi a wajen shopping. Dama shine wanda zuciyarta ta kamu da soyayyarsa. Shine wanda take jin sa a cikin dukkan sashen jikinta. To me yasa yake rayuwa guda biyu? Yana nuna shi talaka ne, kuma sannan yana komawa gefe yayi shiga irin ta 'ya'yan masu faɗa aji. Tabbas za ta bibiye sa. Dole sai ta gano me yasa yake yin hakan. Muryar dadin ta ce ta katse ta da cewa, Mai haske, tun farka. Nur ta sakar masa murmushi, tana duban sa Sannan ta ce, Na farka dadi. Ina so ki faɗa min waye wanda yake neman ranki haka. Nan ta tabbatar da dadi bai san komai ba. Duban wajen da Husna take a takure tana sharar kwalla ta yi. Ba komai ke ɗaga hankalin Husna ba, irin kar dadin su ya sa a kamo Umar. Ta san in dai hakan ya kasance, to tabbas ta janyo wa Umar shiga wahala. Huzna kawai jira take ta ji me Nur za ta gaya wa dadin nasu. Nur ta ce dadi babu wanda ke neman raina dadi. Kawai ina shirin yanke kek na ji kaina na juyawa. shi ne na yanke jiki na faɗi. Wata ajiyar zuciya Husna ta yi tana mai godiya ga Allah da ya sa ‘yar uwarta ta ta rufa wa Umar asiri. Hajiya Libabatu ta ce rashin samun hutu ne da baki yi ba tunda aka fara shirin yin birthday ɗin nan. ba na tunanin kin tsaya kin samu cikakken hutu na abin arziki alhaji sharif ya ce maza haɗa mata ruwan ti ta sha daga yau mai haske ki daina zama da yunwa kin ji nur a shagwaɓa ta ce ni mu je gida dadi in ya so na sha ti ɗin a can bayan sun dawo gida husna ce ta haɗa mata ruwan ti da ya sha madara ya zama tamkar koko saboda kauri a lokacin ta kai wa nur samun ta ta yi a kishingiɗe tana chat a wayarta hira suke da Jidda wacce ita ce ta tsaya ta sallami kowa a a wajen birthday ɗin. To masu sauraro, bari mu dakata a nan sai mu kasa